كريم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل سهلا اللهم انا نستقدرك بقدرتك ونسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haka الأمام أسأل بركة إنا لما afuwa كما makara لأكل aka yi kun sai المهم عندنا البداية في علوم القرآن البداية فارغة في علوم القرآن في علوم القرآن ما علوم القرآن نعم منين علوم القرآن كو؟ يعني ذاك انا علم الحديث علم الفقه الى المصطلح علم السيره علم كذا علم كذا ما نظن علوم القران ulumul al-qur'an murakkabun ne idafi kamar da suke fara ulum mudaf al-qur'an mudafun ilayh kudin da ka samu murakkabun idafi yana da ma'ana a kowace kalma ita a karan kanta in ka dauki ulum za ka dauka jam'u ilimin ko ma huwa al-ilm al'ilmu araf min an yu'arraf ko oh, menene ilimi hmm? idraku shay alama huwa alai to anan namu ba shi da faɗi sai dai muna yi mana muna plus muna yi mana su suna cewa nisabul ilmiya tanqasimu ila tanqasimu إلى نسبة مجزوم بها وغير مجزوم بها kamar da 'yan wasu ka faɗa ɗaya daga cikin tarifin malamai da aka ce menene ilimi suka ta ilimi ilimi ne kawai kowa ma ya sani ba a buƙatar bayani wasu kuma suka so su wata kwakwalwa yana da ta'alifi da tarin yawa ko wani ilimin ka dauke shi a karan kansa amma dai kamar da malamai suka dauko wannan idraku shai din babu rubuta wannan salo ne idraku shai ka karski wani abu ka gano wani abu ka tsinkayi wani abu ka hangi wani abu shine idraku shai. to zai zama zuwan biya ko ka riske shi ɗari bisa ɗari ka tabbatar ya kinan haka ne ko kuma ghairul zuwan biya kana da doubting a ciki kana probability hakan ne ko ba haka bane to in zuwan biya ne yan kasu mai za ta kasa shi ne kake da ilmi jihar abin mamaki jihar ma ilmi sannan ta kalili ta kalili to mai ilmi idraku shai alama ma huwa alaihi fil waqi' idrakan jazima karci abu kuma abin yadda ka gane shi haka yake a doron gaskiya kuma sannan kai tsakanin karshe fahimtar karshe ɗari bisa ɗari kayan da haka yake tsohon kana da wannan sannan kake da ilimi idan ka riske shi ba a yanda yake ba ba a kiran wannan ilimi in ka riske shi a yanda yake din amma kai a ka baka jin ɗari bisa ɗari haka yake to baka da ilimi shi ma sai ka samu idraku shay ala ma huwa alayhi fil waqi idrakan jaziman yani 100% 100% sai na biyu jahal me jahal jahal ma nisba ne bangare ne na ilimi amma jahal basir idan baka san abu ba kuma ka san baka san shi ba wannan kana da ilimin rashin sanin sa ko haka ba za a shawara da kai ba to shi yasa da sako shi anan saboda kana da wani nisba kana da wani percentage na rashin sani ka san baka sani ba kaga baka baka da shan wahala <clears throat> me sai fasara shi kuma suka ce idraku shay ala ghairi ma huwa alayhi fil waqi' in ka gano abu amma ba a haka yake ba ga sitil ana nan tana jika a yanzu ilimi bai samu ba Abu guje na karshe idraku shi alamahu alayhi fil waqi idrakan jaziman la tamliku alayhi dalil can na farko akwai cuku tamliku alayhi dalilan tamliku alayhi ish ad-dalil kana da dalili a kansa bayan ka gane shi akan yanda yake a doron gaskiya kuma kana da dalili da hujjar zai nuna shi wannan haka ne gaskiya ne nan kuma ba a kan yadda yake ka gane shi ba nan kuma ka gane shi a kan yadda yake amma baka da dalilin da aka kare shi ko za ka samu da yawa wani ya san Allah ɗaya ne amma me dalili ba shi da dalili kawai shi ya san Allah ɗaya ne ba zai kafa maka dalili da shari'a ba zai kafa maka dalili da a hankali ba almuhim dai sai bangare na biyu kuma shine zalil majzum biha shi ma suna da kaso guda ku ana da afwan a ana da ashaku ana da alwaham shi ne ka gano abu misali 90% isa gari bahaushe ce ina kyautata zaton ko in ya ce ina kyautata zaton wato kusan 100 bisa 100 amma bai kai ɗarin ba ya dan da wata kofa ta probability abin zai izama ba haka bane amma dai inda ya fi karfi ne to shi ne azan wannan in ka samu in kana da shi ne azan in kana da 50-50 shi ne a ashakku 50-50 maka tabbatar ka gane wanne ne ba wanne ne ba shin hakan ne ko ba hakan ba ne to in kana da wannan ragowar 10% din bayan abin da akwai 10% ko an ce kana 90% akwai ragowar 10% to shine alwaham an gane wannan a gurguje almuhim to me ulumul qur'an ba tarifi nake so mu ba ulumul qur'an wasu ilmin muka ne masu tarin yawa da kowannen sai yake da alaka ta kai tsaye da alqur'ani ba ilimi ɗaya bane kowanne ka ɗauka za ka yi ƙarar da rayuwa kana karanta da shi kana koyar da shi kana koyar da shi ba ilimi ɗaya bane shi yasa ga akwai ilimukan da suna cikin ulumul qur'an amma sun ware kuma ana koyar su su kadai kamar me kamar ilmul tajwid ina cikin ulumul qur'an kamar me kamar ilmul tafsir bangare ne ulumul qur'an kamar ilmul qira'at bangare ne ulumul qur'an aqsamul qur'an aljazm fil qur'an mufradatul qur'an ko da tafi da ganin kima kima ana rubuta to an wal mansukh duk al wal madani duk to wannan ilmukan da suka taru su ne suka zama ulumul qur'an to aka ba su uh, ta'arifi malamai suna kokari su ba su ta'arifi guda daya da an hararo ma abin zaka shiga ga san ta'arifin sa ba zaka san ma ina zaka je a cikin sa daga cikin ta'arifat din da aka masu tarin yawa akwai ta'arifi dan kadan da zai dan kusanto mana da ilimi yace ilmun yabhatu fil al karim ilimi ne da yake magana a game da al alqur'ani mai girma min jihati nuzulihi da yake magana akan ya qur'ani ya sauka tun daga ayar da ta fara sauka zuwa ƙarshen ayar da ta sauka wa tarihi da tarihin alkur'ani shekara nawa ya ɗauka yana sauka ya aka yi kafin saukarsa ya aka yi bayan saukarsa ya aka yi lokacin da yake sauka a rumin ƙur'ani za ka samu tarihin ƙur'ani na? safa a wani babu shashi wani ɗan rashin fuda ta kafin mubaraka rashin <laughs> fuda ta kafin mubaraka a gurguje wai ka san mai ulumin ƙur'ani shi ulumin ƙur'ani shi ne za ka samu tarihin ƙura'in ɗari bisa ɗari tun daga lokacin da aka saukar da shi ya zuwa yau da muke ciki ya yake dan wani zaton sanin da yake ganin ƙura'in a yanzu aka saukar da shi to da wannan tarihi kaza ne ya fara kaza sannan kaza sannan kaza wani zaton zai ganin suran ƙura'in a jere daga fatiha sai bakar sai haka suka sauka wani zaton su a cikin surorin ma yadda yake ganin ayoyi a jere haka suka sauka a jerin nan to nan sai kana ulumin ƙur'ani zaka ji cewa wata ayan ma ta sauka shekara kaza sannan wata aya ta sauka kuma a sura daya za ka ji cewa wasu surorin da kake ganin kamar su ne farkon qur'ani su ne na karshe duk da a ulumul qur'ani za ka san wannan sannan wa i'jazi shi zai nuna maka qur'ani ya aka ya gagara duk wani littafi da ka rubuta ya gobe za a iya rubuta wani littafi ya soke shi amma shi shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wani shekara da hamsin da bakwai ko? ko ba ta wani a ya girma hijira shugaban qur'ani ya girma hijira ko to kaga shekarun nan dubu da ɗari hudu da eh, hamsin da wani abu har yanzu kullum da gano ilimin muka sake ba a soke shi sai sa Allah ya fara cewa fatu قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض idan إذا na farko kenan ka faɗa da da mutane da aljanu gaba ɗaya za su haɗu su haɗin kai su haɗin gwiwa su collaboration akan me akan su zo bi misli hadal qur'an ba su zo qur'anin ba a bi mislihi da makamancinsa la ya'tuna mithlihi ba za su iya zuwa da makamancin sa ba walau kana ba'dhum li ba'd majira ko da kuma sashin su yana taimaka sashi kowa inda ya kware ka ce fannin balaga ka kware ka gudun ma kai ma wannan a fannin ilimin kauni ka kware ka san karkashin kasa ka duk kai ma ka gudun ma haka da mutane da aljanu kowa yana su kawo wannan ba ya dawo ya ce ashir suwarin ko ita ma ta gagara ya dawo ce cikin yunus ta gagara a cikin bakara ita ce bi suratin min mithlihi makamancin makamancin sura ko yaya take ko mai gangan ta ko ina abin ka kautar ana tira yanci lokacin da Qur'ani sauka har zuwa shi na Allah ta fa illam tafa'alu tun zo nan point din in ba ku aikata ba wancan lokacin walan tafa'alu yana cikin ijarin Qur'ani ba za ku taba iya ba kuma har yanzu an kasa iya tun wancan shekara dubu din Allah ya ce walan tafa'alu ake ta karanta laraba masu salika masu zalaka har yanzu an kasa yi to shine anan zaka in kana karanta ulumul Qur'ani tun ne zaka hujjin ya aka yi ma qur'ani zama mu'jiza sai ina mu'jiza take sannan wajen wajen ihi da yanda aka tattara alqur'ani eh alqur'ani ya sauka arrabe a tsawon shekara 23 to ya kai aka tattara shi da zaka ji wata tartibu ya kai aka jera shi yanzu kana karanta ka zo surat iqra wata zamu karanta ita ce sura ta farko da fara sauka sai ga in ka je tartibul ayat ita ce sura ta wajen ko ta tura sosai to duk zanen zaka ji wa muhkamuhu او محكمه على العراق da kuma ayat da kana karanta zaka gane za mu ji mai muhkam da mutashabihi da ayat kuma ta iya daukar hankalinka ta yi kama da kaza ta yi kama da kaza wanne ne ba wanne ne ba sai Allah sukuna fi ilmi wa ma ila zalika min al qada'i al adida ma shi da abin da ya kama da wannan nau wasu qadiyoyi wasu ahkam wasu hukunce hukunce wasu mas'aloli masu tarin yawa masu tarin yawa tun yana lissafa a cikin itqani ce ya lissafa guda 80 da kuma za a bibiya zai kai ɗaruruwa to jami'u ilmi fil qur'ani lakin taqasar an afamu rijal kamar imam shafi'i yake faɗa dukkan ilimi na cikin alqur'ani sai dai kwakwalan mutane ne suka gaza fuskanto su almuhim ita allati tulqi dawa ala nafsi alqur'ani aw ma'anahu aw hadafi dukkan ilimin da ka san yana ƙarin haske akan nafsin alqur'ani lafazin aw ma'anahu ko ma'ana alqur'ani aw hadafi ko manfa alqur'ani maqasiduhu to ruwan ana kin ana lissafa a cikin ulum alquran haka ba su da iyaka ko in ka magana ilimin tafsiri yana magana akan ma'anar alquran ko ilimin qira'at da ilimin tadwir lafzul qur'an irin su balagatul qur'an i'jazul qur'an suna magana da me hadith alquran ko saboda wani lokacin zaka an kawo kaza an kawo umarni amma ana nufin hali ya'malu ma shi'tu kaga duk wannan a balaga ne zaka san hadafin mai marfi qur'an take nufi to masha Allah tana nufin hadafinsa da haifu tu bayyana haqiqata kaunihi min indillah ta duk wannan in dai wannan ilmin kan gaba da sai ta tada nuna cewa alqur'ani tabbas daga Allah yake sai kira da me ulumul qur'an to shine ma ne fara ulumul qur'an mu budo jajin da ya kamata a ci wa muke a karanta su su biyu amma tunda mun makara bari mu karanta a guje sai mu wuce yace wa fiha 18 baban wa fiha 18 baban mabnin ala fathil juz'ain haka ake karanta أبدا ثمانية عشر ثمانية عشر هكذا كذي إذا تسعة عشر عليها تسعة عشر الباب الأول الوحي الباب الثاني نزول القرآن الكريم الباب الثالث المكي والمدني الرابع أسباب النزول الخامس الباب الخامس جمع القرآن وترتيبه السادس المحكم المتشابه السابع العام والخاص الثامن الناسخ والمنسوخ التاسع المطلق والمقيد العاشر المنطوق والمفهوم الحادي عشر إعجاز القرآن الثاني عشر أمثال القرآن الثالث عشر القسم في القرآن الرابع عشر الجدل في القرآن الخامس عشر قصص القرآن السادس عشر ترجمة القرآن السابع عشر الإسرائيليات الثامن عشر أصول التفسير duk wannan zai dauke shi daki daki shine abin da littafin ya kunsa za mu dauka daki daki insha Allah albabul awwal alwahyu babu awwal alwahyu alwahyu shine ne shine isar da sako cikin sauri kuma abu me wahayi a tsantsan larabci isar da sako al-i'lam bi sur'atin wa khafa isar da sako cikin sauri saurin gace kuma a boye an gane to shine cewa fi salatatu bawabiqo a cikin sa akwai babu guda ku me babu me ka'ida ba mu da lokacin wannan amma an kana so ka bambance a gurguje na ce qa'ida ita ce ta ko babu fadi, wato wata formula da take tattara maka wasu ulum wasu ka'idodi a dunkule shi kuma babu a babi guda ɗaya ko mawdu'i guda ɗaya kamar yaya kamar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir kaga wannan ka'ida ce ba galibu ba me yasa ta zama ka'ida saboda duk inda aka samu mashakka cikin addinin musulunci to wannan zai kawo sauki saboda Allah ya ce wa mada'ala alaikum fid dini min har duk wani abu da aka dora ma in dai zaka sha wahala to sai a nema maka sauki akan wannan an gane to babu kuma kamar kamar yaya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga cewa idza dubiga al-ihabu faqad tawr haka wannan abu yana bayani akan babin tsarki a babin tsarki ma kuma babul aniya kitabu tsahara babul aniya ka ka'ida ce ana amma iya wannan babun ta shafa an gane ba ka ta babun aure ba ka an gane amma almace ta jibul ta sai kai ta babun aure babun saki babun babun babun haihuwa duk babu za ka ta babun sallah in ba ka iya tsaye baka zo an gane duk kowane babu za ta iya shiga aikin hajji za ta shiga saboda mai ka'ida ce an gane mace tsakanin babin da ka'ida to da ka ka'ida ka babu babu wal kal ka'ida sai dai suna da bambanci wani yana da umum wani yana da nusus abadu akhassu min alqaida an dan gane mu ita to a ciki akwai badu to me dan san fasarar badu din da ke nufi abin da yake tattare ma yake dan dunkule ma yake sa ka gane ko yake sa ka rike a wata formula ta baka ma'anar ka rike ta a dunkule shi yasa sai baka sha daidai ku kamar idda yace wa fi salat bawabit abwab al-awwal maratib al-wahyi arba'a matakan yin wahayi guda uku ne ar-ru'ya al-manamiyya shine mafarki na bacci annafsu fi ru'i hura ko busa a cikin ran mutum ka ji a zuciyarka kaza an busa ma inna ruhal qudusi nafaka fi ru'i ko akwai ar-ru'u akwai ar-raw'u akwai ar-ruhu akwai ar-rawhu a guje ar-ru'u al kenan ko al-aql mutum ko hankalinsa ar-raw'u kuma shine firgita الروع بمعنى الفزع سنكما الروعة قاية تروى إذا كنت رائع جدا كما أروعه المهم to akwai lokacin da za a kimsa mutum ya ji azuciyarsa dari bisa dari wannan wahayi daga Allah at-taklimu min wara'i min wara'i hijab da magana ta bayan shamaki wato magana ba ta su bayan shamaki al-wahyi bi wasil malak da kuma wahayi ta hanyar annabi ko ta hanyar mala'ika al-malak mala'ika wannan su ne hanyoyin wahayi da malayin lissafa mana guda hudu nan duk kuma aya ta cikin suratu alaikum salam aya ta cikin suratu shura ta yi bayanin su ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan ba wani dan adam da Allah zai masa magana face ta hanyar wahayi to shine ta ɗaya da ta biyu wahayi ko dai manani ko kuma an nafsu fi an gane ka guda biyun kenan shine ce au min wara'i hijabin shine at-taklimu da ya kama kana uku min wara'i hijab an gani sai na hudu au yursila rasulan shine al-wahyu bi wasati malak kaga duk a cikin ayar da zakulo su ba lokaci ba ta maka wa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin zuwa karshe abadu sani kutabul wahyi 16 sahabiyan marubuta wahayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakataron da suka rubuta manzo Allah wahayi mutum 16 ne sahabbai guda shida ne na farko Ubay ibn Ka'ab نبي زيد بن ثابت أبو بكر بن الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن أبي السرح الزبير بن العوام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حنظلة بن الربيع رضي الله عنه عامر بن فهيرة يزيد بن أبي سفيان خالد بن الوليد عمرو بن العاص ثابت بن قيس رضي الله عنهم أجمعين نعم الضابط الثالث القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله بلفظ العربي المتعبر بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصائح في المصاحف ان شاء الله بس يوم انفسر بعد من كرشفه الثالث سوف قول ما سنة يعني بات الوقت بيقوم بيان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عفوا نسيت